ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna talatin a watan rabiul awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 1437 wanda ya daidai da yau muna goma ga watan ɗaya shekara ta 2016 miladiya karatun da muke na littafin halittu jahatul muta'addida fi qadiyyati khuruj mahdi al-muntazar wanda a yau za mu yi darasi na jin na ashirin ko? darasin mu na ashirin za mu tashi ne farkon fasali alfasul sani mahdi sudani wa ishtamilu ala al-mabahith al-akiya za mu bayani ne akan fasali na biyu wanda zai bayani akan al-mahdi na sudan da kuma irin abubuwan da wannan bayani akan nashi ɓangarorin da za mu saba na farko dai tarihin tsawaye shi abu na biyu shine alamomi da suka fara nuna cewa zai yi da'awar mahadiyanci abu na uku shine lokacin da ya fito fili ya shelanta cewa shine almahadi na hudu abinda za mu karanta wasikar da ya aiko ko ya aika ta zuwa ga kasashe musamman na nan afirka domin da'awar wannan akida tashi da kuma bayyana ta abu na biyar shine wato ainihin yaɗa wannan abu na biyar shine irin cikin wasiƙoƙin da ya aika akwai wasiƙa da ya turo ta nan najeriya wa shek hayatu bin sa'id wanda ta same shi kuma ya rubuta masa amsa sannan abu na shida da za mu karanta ƙarƙashin wannan fasali shine yatsuwar wannan aƙida ta cewa almahadi na sudan shine almahadi a nan najeriya ya ya ta yatsu ina da ina abin ya shiga na bakwai shine alaƙar shi shek hayatun bin sa'id bin muhammad bello da wannan haraka ta shi almahadi na sudan irin alaƙar da ta samu a wannan lokacin abu na tara shi ne shi shahayatun irin yadda ya kasance karan battansa da ya da wani da ake kiran shirabe bin farullah a can wajen boda tsakanin najeriya da kamaru inda da ba a yanka kasashen ba a can a ƙasar kamarun ne wani yanki nata kamar yadda za mu ji insha Allah abu na tara da za mu karanta shi ne wato takaitaccen tarihin shi hayatu bin sa'id wanda yake shi ne shugaban wanda ake kiran su ansarul mahadi a nan najeriya za mu dan karanta takaitaccen tarihin shi da kuma bayan da suwarsa ɗansa shan sa'idu irin shi ma abin da ya yi allah ya masa rahama sai na goma abin da za mu karanta irin bidiyo'i da aka samu ga su magiyan almahadi na sudan su ma irin bidiyo'in da suka kirkira suka zo da su wanda ba a san su ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam abu na sha biyar karkashin wannan fasali na biyu na sha biyu shine ko na sha daya afuwan abu na sha daya shine shibuhohi wanda wasu fashin 'yan najeriya suka dogara da su musamman mutanen sokoto a wajen yadda da wannan da da'awa ta almahadi cewa shi na almahadi na gaske da irin rabin da za a yi ma wannan shubha tasu abu na sha biyu ba su na sha biyu shi ne? wato yadda za mu tsaya mu kalli irin mene shi almahadi na sudan wai ƙur'ani da suna ya dogara da shi wajen da a wasa ta wato mahadiyanci ko kuwa a abubuwa ne na mafarki da cewa ya ga kadir ko kuma ya gani a mafarki kama yadda za mu ji kuma mafarkinsa kuma waye ba mafarkin annabi ba gaske ne ko kuwa ba na sha uku shine sabubban da suka sabbaba wannan da a wata almahadi kusan yau babu ita ta rushe domin ma da ita ba masu tallata ta kusan ka ce in ba wanda suka san abin ba sai ka iya cewa ma yanzu kamar babu ita abu na ƙarshe wato wuraren da za a iya samun sauran wannan jama'a wanda ake kiransu jama'a jama'atu ansarul mahadi. mutane da ake kiran su mataimakan shi almahadi na sunan sauran ɗan gugubi su da wuraren da suke a yanzu a nan najeriya wannan su ne duk ƙarƙashin fasali na biyu na wannan littafi a babi da muke ciki kenan za mu karanta waɗannan wato bincike har guda goma sha hudu insha Allah za mu fara da bincike na farko shine al-mabhasul awwal التعريف المهدي السوداني wato za mu fara bayani akan waye shi almahadi dinnan na sudan huwa muhammad ahmad bin abdullah shine dai muhammad ahmad bin abdullah wa kana usratuhu tun ila al-husayn bin ali bin abi dangin wato family din suna jingina kansu ne zuwa ga Hussain ɗan aliyu dan abi kama kanan ummuhu muntasabu ila al-abbas bin abd kamar muttalib yadda mahaifiyarsa ita kuma ke jingina asalinta da tsatsanta zuwa ga al wato ainihin baffan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan haka dai ake jingina masu a yadda suka yi bayanin silsila ta shi al-mahdi na sudan kuma Allah shine masani gaske ne a wani abu ne aka kirkira aka fadi Allah shi ne masani wulida muhammad bin ahmad shi wannan muhammad bin ahmad wato an haife shi ne fi sabawar shiri na rajabin ama alfin wa samanumakin arba'arba'in miladiya wato an haife shi ne ran 27 ga watan rajab haka ne sannan kuma bayan wata rajab an faɗi sai aka koma kuma ka faɗi miladiya can gaba za mu ji hijiriya ɗin wato shekara ta 1844 miladiya aka haife shi wato 1844 kenan an gane da kyau a wannan shekara aka haife shi fi jaziratin alabib liman da kati don ala da sudan a wani yanki da ake kiran jazirar tilabi wanda yake wani area ce yanki ne na wata jaha a yau a sudan da ake kiranta dan ala a can a sudan ana aka haife shi wasbaha yantaqilu ma usratihi min baladin ila baladin bayan nan mahaifansa wannan family din nasa suka rika ciruwa daga wannan gari zuwa wannan gari حتى استقر بهم الأمر في مدينة المنزرة har dai su ne nan su je nan ƙarshe dai suka tabbata a garin nan da ake kiran shi babban birni na manzara fil khartoum a cikin babban birnin ƙasar sudan na yau inda ake ce ma khartoum wa kadimata waliduhu ba da amin min intiqalihi ila karari wa dufina biha mahaifinsa ya rasu bayan ya ciro ya koma wani gari da ake kiran shi karari kuma a nan aka binne mahaifinsa wa kazalika tuwfir walidatuhu ba'da amin min mauti walidihi haka nan mahaifiyarsa ma bayan rasuwar mahaifinsa da shekara guda ita ma Allah ya mata rasuwa wa fi zalika alwaqt qad balagha sinnu dhahabi ila alkhalwa bayan wannan rasuwar mahaifinsa ya kai shekaru da zai iya tafiya abinda mutanen sudan suke ce makalwa wato can makaranta wacce take nan ake kwana nan ake yi ne ake komai kamar matakin bodin a yau da ake yi wasu ma suna makarantu na allo irin wannan inda za ka ga ɗalibai ce da su ake babara ke ba kawai zama suke suna karatun alkur'ani wannan lokacin ya kai ya tafi wannan makarantar au ilal kuttabi lihibdil ƙur'anil karim ko zuwa makarantu na allo wanda suke ake haddace ƙur'ani a wurin wannan lokacin shekarun shi sun kai wannan yanayin fa zaba ila shaykh al hashimi bil qurb min karari sai tafi wurin babban shehi ana kiran shi al-hashimi kusa da wannan gari na karari din wa baqiya fiha sab'a sanawatin fa hafiza al-qur'ana fiha wa jawada ya zauna a garin karari ko kusa da karari ɗin nan shehin tsawon shekara bakwai a nan ya haddace alƙur'ani kuma ya karanta ƙur'ani tare da sujudansa sun madarasa tafsira wal hadisa wal fiqha wal lughata ala yadi Sheikh Mahmud Shanqidi sannan wannan fannonin ilimin kuma ya karanta su kamar tafsiri da ilimin hadisi da fiqhu da lugha harshen larabci kenan duka a hannun wani shehi da ake kiran shi Mahmud a shamqidi mutumin Murtaniya kenan wa Sheikh Al-Amini wato ainihin Aswailih waɗannan malamai biyu a wurin su ilimi kenan na wannan fannoni na ilimi na ilimin shari'a sun matattal maza alaye da shekul kabir abdallah khojari daga nan kuma ya sake samun almajirki ya ƙara iliminsa a wurin babban malamin nan da ake kiransa abdallah al-khawjali ƙabila ta khawjal babbar ƙabila ce a sudan har yau za ka ga 'yan ƙabilar su ne manya-manya a gwamnati su ne manya-manya a siyasa manya-manyan 'yan kasuwa wannan malamin da ya daɗa karatu shi ɗan wannan ƙabilar ne allazi urifa bima ba bi sheikh muhammadu khair wanda ƙarshe ake masa laƙabi aka fi sani da cewa a sheikh muhammadu khair wato babban shehi wanda ake mai lakabi da muhammadu khair muhammad mai alkhairi kenan Wa wurin shi da ya kare ilimi wa zahara muhammad ahmad fi hadhihi al-fatra ikhlasan shadidan li din al-islam wa ta'alimihi a irin wannan zamani da lokaci shi wannan muhammad ahmad ya bayyana wato ikhlasin sa mai tsanani dangane da addini na musulunci da kuma ilimin addinin washtahara da zuhudi wa taqwa wal war'i wal wala'i khaf li ustazihi ya shahara a wannan lokacin da gudun duniya da kuma takawajin tsoron Allah kenan walwar da tsantseni da kuma wala'i wato miƙa kai gaba ɗaya musamman ga shehin nan nasa ustazinsa ya zama mai tsintsar biyayya da wala'i kenan ta musamman ga wannan wato ainihin malamin nashi lakin ma zalika yara anna ratibal hukumatul misiriya sai duk da haka wato yana ganin cewa wato ratib albashi na gwamnatin ƙasar masar الذي يأخذه شيخه محمد الخير في كل شهر حرام وفينا جنن albashin da malamin sannasa yake karfa shine wa muhammad alkhair wani san sudan a lokacin tura ba zo ta mulke ba to kusan tana karkashin gwamnatin su a masar ne daga take turo mata masu mulki komai daga take tsarawa to shi wannan babban malamin yana karɓar albashi daga hannun gwamnati ta masar a lokacin kuna fahimta da kyau malamin su kina muhammadu kai a lokacin sai yake ganin wannan gaskiya karɓar abin da yake ɗin haramun ne kun san haka da haka ake ɗan fara kuma kama zuna ko a zarbabi da shishigi da annahu malum jumi'a min al-fuqara wal masakin yake sai wannan dukiya ce wacce take an tattara ta dukiya ta gwamnati daga fakirai da miskinai bi tariqatin la yardaha Allah ta hanyoyin da Allah bai yarda ba ko yuwasai da la tattafiqu wal adl da hanyoyin da suke ba su dace da adalci ba wato irin haraji kenan da ake dora ma jama'a a wata da 'yan kasuwa da jama'a dai a tattara a ce za a yi mu gwamnati aiki za a albashi da shi a shi ganin wannan malami daga fayar wannan kudi yake karfa na gwamnati to kuwa shi a fahimtar sa haramun ne bai kamata a ce ba kun gane yadda ya dan fara wato kawo abin nan ko idan yajibu Allah ya mudde yadahu ila ta'amin ja'a min harami shi abin da yake gani wannan malami nasa bai kamata ya miƙa hannunsa zuwa ga wani abinci da ya zo ta hanyar haramu ba wa yanke bihi al'amru ilal al-khuruj ila al-ghabati li al-aqshabi wa jam'i al-khatar wa bai'i ma yaqdiru ala hamlihi fi sudan al'amarin da ya fara wannan azarfa din sai ya fara ganin cewa shi yanzu ma al'amari ya kai mai da ya fita ma ya bar garin sudan cikin birni ya tafi zuwa can gaba jirgi kenan domin ya rika tsara bishiyoyin ya tsara bishiyoyin ya kusa turanta, ya haɗa ice ɗin ya kawo cikin birni ya sayar wato gurgudan abin da ya sami ɗauka zai iya ɗauka ya ɗauko ya kawo ya sayar cikin garin sudan wa a Kulu bi ba da wato samanihi wata ta sadaku bil baki kullihi al masakin abin da ya zo ya sayar da iccen to sai ya ci abinci da kuɗin abin da ya rage baya ci abinci kuma sai ba fakirai da miskinai sadaka ba magana ajiyewa ke na sau da gudun duniya ba magana a tara ba ko magana a ci kuɗin malamin shi tunan malamin gwamnati ne shi yanzu gara abin da ya nema da kanshi ta hanyar faskare da ike da ya zo ya sayar kuɗin su zai kusan na abin da ya rage ko ba zai ake ba don gobe zai kuma ya sa ko wani iccen sai ya raba ma mabukata kaga wannan ai kai ma an ka ji ce kai wannan fa bawon Allah ne kuna ganewa kuma sun ya faɗi magana ya kamata a yadda fa za ta'azzara alaihi al-istidaf min al-ghabati sababin min al-asbab idan wata matsala da wani uzuri ya bitta masa wanda ba zai iya tafiya jirgin nan ya wuce ba kharaja ila ne sai ya tafi zuwa kogin nan ne li saidin samaki domin ya je ya kamo kifi kuna ganewa amma ko kamo kifin ma ma a tawarruli an tahayuli wal qida'i fi sayha hatta kifin ma ba yadda ake yi a mai dabara a sama fata kun san fata ai sa mata yar tana ta yaudare su ta zo za ta fi na ka zuwa ko kuma ka sa koma ciki ka za a jin ciki biyu shiga ka nan na ɗauki wannan biyu wadara da shi ma kifin kayan gure shi ka kamo haka haka ki kuna mai su ga ya gudun duniya ya kai ko inda ya in aka kama kifi aka shi ma aka ba za a ci ba don an yaudari kifin sai dai da ƙarfin tsaye a jiki kenan ko yana gudu to ka kama to wannan ba kyau da rai ba amma ka kawai Allah ya sauke wato haka shetan yake tsara ma mutane bayan sun zama na gari kamar kuma sai kuma su fara shishigi kuna fahimta da kyau ولما بلغ العشرين من عمره درس النحو والصرف والفقه والتفسير والصرف والصوت والتصوف وولع بالأدب والعلوم التوقات والقلية bayan ya kai shekara ashirin rayuwarsa sai ya dawo ya sake komawa karatu ya karanta nahau da sarku wanda duk ɓangaren lugari sannan ya karanta fiƙin ya karanta tasiri ya karanta tasawu sufanci kenan sannan ya zurfafa wajen wato abin da yake tema wato ainihin al'ada wal ulumul aqliyya da ilimi na hankali irin su falsafa irin su mantiki da sauran su kenan wa darasa al falsafata wal ulum al tabi'iyya ka karanta ilimin philosophy sannan ya karanta ilimi na sciences kina gwa na ɗabi'a abubuwa da ake karanta irin su bishiyoyi su tsarai da suwa gidiya ne ta su take wal mantik da ilimi na mantik wa aqbala ala tafsiri daga nan da ya mai da hankali bangaren tasiri wa kara fihi kabir ya karanta wani gwargwado mai yawa a cikin ilimin Har da wannan jagowa ne na yabo ko ba jahili ba ne malami ne ya yi karatu da can wasu akan sami in za su ma asasa wani abu ku za ka suna da ƙele ko amma yanzu zuma ana samu yanzu zuma za ka gani shehunan da bika cikin sakamakon tsile wannan fannonin karatu da muka sun karanta sai dai ɓangare kuma guda ga hawa ko gaskiya an gane amma ilimin suna da shi amma a matsayar ka ɗauka ka ce ilimin da shi za ka abin nan to kuma kusan zero ne in ka dawo ɓangaren aƙida ta ɓangaren aiki da ilimin domin ga karatun sanyi larabci za su juya maka shi za su rubuta maka shi duk wata falsafa da wani mantiki da misalai da waye duk sun iya shi to shi ma ji ya karanta da nabuwa ɗaya وكان الحكم المصري السائد آل ذاك قد فتح الطريق أمام الصوفية التي نشأت في القرن التاسع عشر إلى أبعد الحدود ودي وأن اللوكة hukunci na hukumomin mutanen masar wanda shi ne ya shimfiɗo har zuwa Sudan, a wannan lokacin sun hukumomi na lokacin sun buɗe masu faye sun ba su dama sun buɗe masu kofa da hanya yadda za su sami cikakken shaƙi a wannan ƙarni na goma sha tara kenan domin sun kai matuƙa wajen yaɗa sufanci a lokacin gwamnatocin masar sun ba su dama don sun ɗauye masu fankin gindi su hukumomin da su ake ƙoƙarin tabbatar da sufanci ɗin to ita ma sudan shi ya sa ta sami kaso mai girma واشتد نشاط طريقة الثمانية التي دخلت السودان سنة ألف وثمانمائة أبيدي والنلوكة جيني نشاكي نا طريقة ننت ثمانية وتتكي السودان هل يو طريقة تيتا سوفيا بكأيدي ولوكة تسا بكأيدي سوسي تاشبو سوزي شكرا تجبو كيا da ɗari takwas wato miladiyar kenan wato shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas ta ga shekarun yanzu da ɗan dama kenan ko shekara nawa kenan yanzu muna shekara dubu biyu Yau yanzu shekara wajen dubu nawa kenan ɗari biyu na kisan ce ko shekara ɗari biyu kun zo wajen ƙarni biyu ai dole abu zai Ba ba kun zama ma nan ta ɗan gangaro mana wannan ɗari kacin sai dai ba kowa ya santa ba وشجع محمد علي ta أخرى wani shi ma shehi da ke kiran shi muhammad ali ya karfafa wata su wata ɗarikar ta sufanci din ta daban ta ɗarikar ta sabiya kamar ɗarika ta wata ke kiran ta ɗarikar ta sabiya wahiya far'un minar rufa'iya wata reshe ce ta ɗarika na rufa'iya wa ta rahmaniya wahiya far'un minar minar dar'awiya ita ma branch ce wani reshe ne na ɗariƙa ta darƙawuya hakan sudan ina jin akwai garin da yawan sufanci a can ban sani ba da ɗariƙoƙi ba son san masar abin amma ɗari ɗariƙoƙi iri iri an ce sun kai wajen sabanin ko tamanin daban daban kowa ya ɗan yi ƙwari sai da shi ma ya kafa tashi kowa ya ɗan yi ƙwari mu ma na kaga ba da sama da ko sai ga gida ɗaya sai ka gara sa wajen biyu ko uku kowa ya ga wancan zai murkushe shi ba jin buɗe shi da na shi sauƙi sai ya falle irin wancan ɗin shi ma sai kafa ɗan tashi jama'a kawai dai mu nan ba sa balla daga asalin ɗariƙar amma rassan dai na wajen abinan suna nan to su can kowa balla yake sai sa mata suna mai nashi an kafa wurin da abinan ɗin da kuma nashi mabiya ɗai haka suke tun da abin ya zama kamar wani abin Allah ya kai. Ita fa za ya fa to lokacin shi wannan muhammad ahmad kalikoki sun fara yawa wacce zai zaɓa ya bi kenan min hajji da turuki daga waɗannan kalikoki na sufiya wala ayi shafin ya taƙaddam zuwa wani shehin zai gabata kai kan shi ya zama almajirinsa da kadi zahaba ila muhammad sharif domin dai ya tafi zuwa ga malamin nan da ake kira muhammad sharif hafidu mu'assisi tariqatu sumaniya wanda shi ne jika na wanda ya asasa tsarika ta wancan sumaniya ɗin ta sudan a farkon shigo wata ma sudan ɗin shi ya kawo ta kakarsa kenan ya kafa ta wakalar shuhuratuhu kad sabaqahu ila ustadihi shi wancan muhammad sharif da ya ke durinsa ya zama ƙarƙashinsa tun kafin ya je shahara ta muhammad ahmad ta riga ta je masa ya ji labarinsa domin shahara ta kenan ba ka ba minhul ahad da ya je wurinsa sai ka fi riƙa da ake karɓa ko tana ko ta kaura bisa da kawarin za ka kaza za ka kaza za ka baka za ka baka za ko ya je karɓi wannan alƙawarin wurin shi wa taqabbalahu ahsana qabulin ya karɓe shi ko kyakkyawan karɓa san ana son almajiji mai kwari ko wanda zai taimaka na wajen yada alkhairi tun alkhairin za a yada in kuma sharrin ma za a yada shi ne sai ya taimaka wajen yaɗa ha musamman mutum mai baki ne wa kana zalika fi sanati alfin wa mi'atayn sab'a wa sab'ina hijriya al-muwafiq alfin wa thamaniyatin wa sittina hijriya ko miladiya ko wancan hijriya kenan wannan ya faru sanda ya je ya karɓi dariƙar wato shekara ta dubu ɗaya ne da ɗari biyu da saba'in da bakwai wanda ya daidai da dubu ɗaya da ɗari takwas da sassin da ɗaya miladiya wa bakiya inda hu munkaɗe an lil ibadati wa sala ya zauna wurin wancan shehu muhammad sharif jika na shi wanda ya kawo nan ɗari kafin sudan ya zauna wurin shi yake bai komai sai ibada sai sallah mulaziman hidimatuhu nina mai lizinta yi masa hidima sa'idan da ayya amalin ku gobe ina jin daɗi wajen aiwatar masa da duk wani aiki da ya kallafa masa ina cikin jin daɗi mubaliran fi ihtiramihi wa taqdirihi ya kai matuƙa wajen girmama wannan shehi na wancan Muhammadu Sharif da kuma kaddara shi da bashi kima kinan hatta innahu la yajlisu amamahu munakkisan ra'sa in ma zo zauna gaban shi ya sai dai kasa da kai ba daga kai malam na magana ya ce ala za ku tunana ala za ku tunana ba daga kai shi sama wala yarfa'uhu illa idza haddatha bai daga kai sai idan zai ma malam din magana sunai dan daga kai ko gane an gane ko kuma malam ɗaya mai magana sunai dan daga kai amma ko shi kai suna kasa gaban shi wa kana ka tsibli bayna yadayil qabila yakan zauna kamar da jariri gaban tugon zuma a yin ne fito cikin goshi kafin sai da tugon zuma ce da yaran ko au kalmai yi ci bai ne dai rasiliki ko kamar matacce gaban mai wancin shi ta yadda aka juya shi ko in an juya kan nan ya mirgina an juya hannu kafa to haka ya yi tsananin biyayya ga wannan shehin nasa kama ta kulu sofiya kamar da sufa ke cewa haka almajiri ya kamata ya zauna gaban malaminsa لذلك أحبه شيخه ورقاه في مدارج التركة saboda haka sai wancan shehi nashi ya so mai tsanani ya daga darajarsa a cikin jerin gwano na wannan ɗariƙa matakai na ɗariƙa da ake tattaka ƙasar ɗariƙa tana da matakai ko za ta zama filin muhidi sannan ta zama muƙaddami sannan ka zama waye ka zama shi ka zama haka ka zama gautu, ka zama kokotubu ka zama najabu ka zama watadu sannan ka kai zuwa har kuma a kira ka matsayin da Allah ya sauke to dan nan aka ba shi manya manyan matakai na dariƙa wa amina lahu bi tajawwuri fil biladi ya qa'il uhudi wa qabul al dan nan wannan malami nan shi masa izini ya ba shi dama ya fara kewaye gari birni da sauye domin ba da tsarika da kuma karɓar musulai a san tsarika ta cin ya karɓa to ya karɓa shi kenan kuma ya zama rufi kenan kai ne muƙaddimin ka, ko to an ba shi ya sami wannan damar shi yanzu domin ya sami karɓa wurin shehi ya sami shiga an ba shi dama shi ma yanzu ya je rika karɓo wasu yana rika ba wasu tsarika ɗaya walakin qur'ana ma dabba خلاف بين هو وبين الشيخ muhammad شريف sai dai kuma fatsam ba daɗe ba ana cikin wannan hali dandanan sai kuma safani ya shiga tsakaninsa da shehin nan nasa muhammad sharif wa qaradahu min tariqatihi ya kore shi daga ɗarikarsa suna kiyo dariya za ku yi ya kore na ji da Allah kamar wani kasuwanci abin musulunci ana kora wani ne bambancin wato ainihin yan uwa ɗariƙoƙi na sufaye da ƙungiyoyi wanda ake su don ƙungiyanci idan aka kafa ƙungiya saboda ƙungiyancin ba ka biyayya sai a kore ka daga ƙungiya kun gane amma idan ƙungiya wacce aka ba ta dan aiki ne na musulunci ko ba a kora wani ko ba a kila samun dole ya zama ƙungiya aiki ne kawai ake haɗuwa a yi ba sai na ce ne ɗan ƙungiya kaza ne sannan za a yadda da ni mai taimaka ma ƙungiya bai an gane da kyau ko bai kamata a ce za a lizinta man abubuwa ban ba a ce za a kora in an kora to ta zama ƙungiyanci ba ƙungiya ba an fahimta da kyau wannan shi ne shi sai ya kore shi wannan ya faru shekara ta dubu da dubu ɗaya da ɗari biyu da tasa'in da hudu kaga an ɗan kora kenan ko وهذا هو سبب انتقاله إلى الجزيرة أبا daga nan da ya ga tun da rikici ya faru da shehinsa shi ma kuma yana so ya kafa tashi tafiyar maimakon ya je ba da hakuri ya koma ci gaba da biyayya shi sai ya tashi ya koma can wata jazira ana kiransa afa fi nilil abyad kusa da can wato nilil abyad wato gaba kinan ka ce ta gefen ita sudan din cikin wannan kogin nata wanda ya haɗiye ya tafi haɗi da har su shayyada biha masjidan a can ya je ya asasa wani masallaci wa shakka linar fiye garin ya rari ke makan shi wani wuri wani kogo ya zama nan ne saboda kasan harka ta gudun duniya ko ya sami wani kogo shi sai ya shiga sannan wa an sha biha khalwatan li ta'lilin nasi min kulli makani sai ya kuma samar da halwa irin da wannan wuri na karantarwa da ake can a kauye wato inda ya ware saboda karantar da mutane wanda ke zuwa da wuri daban-daban wa bada'a jimuhu fi zuhuri wannan kifa, daga nan tauraron sufa sai tauraron shi sai fara haske labarin sai fara fasuwa ko shan muhammad ahmad kenan ya fallo daga shehin shi ma ya kafa tashi sannan kuma can wuri daban ba kusa ba kuma ga shi tun da ya karatu a baya kun gaye zai sami abin da zai ja a majarai ba sai fara karantarwa mutane na ta zuwa wa kan kalafatul ara wala kawali fi tafsiri asbab al islam wa ta'lilihi wato malamai masu tarihi sun yi sabani wajen bayani na cin wai me ya dawo wannan saɓanin ne wajen bayyana saɓani da sababin saɓanin da ya faru a kaninsa da wancan shehi na shi muhammadu sharif sun ta bayani ne ya haɗa shi ne mai rikicin mai sababi fashaɗin al-gusaili shi a da yake cewa yuskaru qawlan ko yuzkaru qawlan mansuban ko yuskaru mansuban sharif yace ana faɗin wani ƙauli da ake jingina zuwa ga shi Muhammad Sharif yana cewa da anna bai na bainahu bai na Muhammad Ahmad marji'uhu ila hukari na nafahu an da'wati bil mahdiyya kun gane wancan malamin nashi shehi an ce ya faɗi cewa dalilin rikicinsu da ya haɗa shi zama tare da shi ya yi ƙoƙari ne ya hana shi da awar mahadiyanci domin cin yana wurin sa ya fara alamu alamu shi zai da awon mahajiyanci shi kuma ya hana shi wasu suka ce shi ya ce wannan rikicin wannan dalilin shi ya haɗa su inda ya fara da awon ya ci goyon bayan shi sai ya tashi shi kenan shi ne ɓalle ya mashi wani tarihin an ce shi wancan malamin nan shi ya faɗi wani sababan tsakar da يذكر سببا na huwa bai na. ostajuhi wani malami tofe Ahmadu bakri shi kuma sababin da ya faɗi daban ne ba irin wancan ba don gane yake safanin da ya haɗa tsakaninsa da malamin sa mahmud sharif yake yarji ofi jumlatihi ila karihi ala shekhihi hafalatan aqamaha fi baitihi bi munasabati shaitani wulaji wai cikin da ya haɗa su shi wannan muhammad ahmad wanda ya da'awar mahadiya shi ne shehinsan nasa muhammadu Shari'a, shi ne lokacin da za a yi ma'ayansa kakiya sai ya shirya wani biki na musamman muna ganewa ba wannan biki da aka yi shi kuma wannan almajiri nasa ya ce mashi wannan fa bai dace ba ya saba wa shari'a abinda ake na wannan biki domin abinda ake a wurin رقصت فيه النساء والإماء ونقرت فيها الدفوق مات سن شاشي أرانا سن شاروا تارد مات بكمك ينهو فنوكما أنشا كأجنزا ومرانا وكل ما يصاحب ذلك من الله والنزول والسر وقد مدد كثيرا لمريده إن الشريعة تمنع الرقصة wal jinaqa wa wato wai abin da ake a wannan rana duk abin da yake da alaka da wasanni da abubuwa na batsa domin mutum ita ce batsa da kuma shaye-shaye da ake a wurin wannan shi wato ainihin wannan almajiri na shi muhammad ahmad kenan ya bayyana aibin hakan ya nuna cewa wannan wato shari'a ta hana yin rawa ta hana kiɗa ta hana shaye-shaye walai safi wuce ahali ijazatuha walau kana imaman wa shaykhan ko kuma wa shaykha dariqati shi wancan Muhammad Ahmad shi ce wancan malami na ka Muhammad gaskiya wannan abuwa da aka yi shari'a ta hana da su kuma ba wani da yake da daman ya halatta yin su ko da ko shugaba ne ko da shaidi ne na ɗariƙa bai halatta ya halatta wannan bushe-bushe da kaɗe-kaɗe da raye-raye da mata suka yi ba wai sai wasu ka ce wannan shine abin da ya haɗa su rikici sai ya kore shi daga kama haka wannan ya saba wancan ko a can an ce shi malamin ne ce ga rikicin da ya haɗa su da a wani mahajiyansu ya fara yi shi kuma ya hana shi ke da sai wasu ka ce a'a malamin ne ya ɗan fara kauce hanya ko ya kiɗa yara za a rima yaran shi kaciya za mafi shayi yake cewa ko ya kira biki mata ka zo suka shagalinsu yan raye da kaɗa-kaɗansu har ma da yan shaye-shaye shi kuma ya ce nan halatta ba daga nan shi ne likitan sai haɗa su shi ga wani ƙaunin na ƙarshe wa kada zakara ansar muhammad ahmad su kuma magoya bayan shi muhammad ahmad ya yana nashi almajara masu goyon bayansa su kuma ga dalilin da suka ce wata ruwaya da aka samu ruwaya ta ukura da talilin jafwa wanda ka nuna dalilin da ya ja safani da nesa da juna tsakaninsa da malaminsa wato fahim ya su abinda suke cewa innahu al-haqidu wal hasadu wa insirahu an-nas shaykh muhammad sharif da abin da ya haɗa su rikicin ba komai ba ne da ce da ƙulli da kuma cewa mutane sun fara bari shehi sun fara dawar karmashi haji to ni a cikin waɗannan za ka ga kowane allah da shi ne masai mu da yanzu iya abin da muka sani ya debo wurin malaminsa wanda ya karɓi da wurinsa yake masa biyayya ta ƙarshe shi sa kwallon irin wannan biyayyar har yau har gobe tana ɗalibin ilimi ka nisance ta wurin ɗalibai wanda duk zai cika tila maka ƙasa yana tsaɓe maka riga zamanin agaji da rigar minisci ana tara mata sun ba sa abin shi zai fara zagin ka kuma wata ran shi zai zo ya fara kuma aibata ka da zai ga wani kuskure wurinka kamar yanzu wannan abubuwan da shehi ne ya kai ki game da musulunci ne eh, a kadara ma abin ya faru to in ya faru shi shehin masu ne kuma abin da ya kwama in dai abin da ya mai na bayan na alheri ne da shi ma babu shi shigin ai bai kamata ya bashi ba ko sai mai nasiha in ya gyara haka kuma ya ci gaba yana kaya mai gaskiya har misali kenan ko in kuma zai bashi zai bashi bisa da daidai to wannan kenan to amma tun daga farko kasancewar yana kwanta masa yana tila masa kasa kaga shi ma yana masa abin da bai dace ba to shi yasa kullum masu ɗaliban ilimi su guji irin wannan biyayya da ake masa bata dace ba su kuma almajirai su wuce wuce zarfafi da shishidi wajen girmama malami da masa abin da bai dace ba duk da dai dama wannan harka ce ta sufanci ba kika samun ta a tafiya ta sunna ba ahli sunnati wal jama'a to halaka ji wannan dangane da almajiran su ibnu taymiya su imam ahmad duk manya manyan malaman na suna da halaka da cikin ma ɗalibin sa yake yine masa irin wannan biyayya an gane da kyau su kuma da wahala ta jarki almajiri ya balle kuma ya je da haifa kamalarin sa saboda hanya ce ɗaya dukkan ku abu guda kuke ma hidima ita ce qur'ani da sunna sannan su kuma almajiran su ce hasada ce da wannan kaga magana ce da kila ka iya ja ka kuma ba za ka iya ta ba tun da ce almajiran su ne ko sallah wannan dai a takaice dan tarihi ne na waye muhammad ahmad dan mu san shi kuma mu san daga yanda ya ɗauko abubuwan baki na biyu shine ihaqatun bayna yadayhi idda'a al-mahdiyya wato alamomi da ya fara nunawa na sanyayi a gaba ga wannan da a wata shi ta mahadiya abubuwan da suka fara faruwa kafin ya fito fili ya ta mu duniyar cewa shi fi shi ne mahadi awwalan abu na farko wato hayya an harkatin jihadin islami allati qadaha shaykh Usman bin Fodi fi Nigeria da zuhuri mahadi wato irin yanayi na harka ta jihadi da Sheikh Usman ya aka sa a Najeriya a wannan lokaci wanda shi jihadi ya na musulunci kuma tun shi aka fara kokari a jinjina mai mahajiyarci ya kore kun gane da kyau wannan da awar da ta faru a najeriya wacce take bayan ta sai ake gani tun da da awar shehu usmanu ta fara faranewa ga turawa sun danno kai to fa zamani ya zo karshe ba abin da zai rage ba abin da ya rage saiwa sai almahadi ya bayyana kuna bayanta da kyau wannan ya bada kamar wata shimfiɗa kenan wa basharar da an da mahadi an da mahadi muntazar ala wasu ke zuhuri fil sannan sai ake garin wannan share fage na jihadin shehu usman a nan najeriya kamar a afirka wato ya ba da bushara ne na cewa almahadin nan wanda ake sauraron bayyanarsa yana gab da bayyana amma a gabacin wato ita najeriya kenan kaga sudan ba suna gabas ba eh sannan wa hasad atba'uha ala ta'yidihi wanda suke mabiya bayan wannan jihadi na Sheikh Usman su ma sun dada ba da gudunmuwa da faɗaitarwa wajen karfafa cewa duk ko wani yanzu wanda zai fito da aure mahabi to ko shine almahadi mimma atta ila hijrati hijratin ko bashariyatin kadiratin min tilka al ila sudan wanda wannan kiraye-kiraye da ake kai da tunanin fitin da su wato da washe usman ta yi jihadin ka babu akwai alamun tura za su shigo to wannan ya taimaka wato ba da yin hijira mutane masu yawan gaske sun yi hijira zuwa sudan sannan wasu sun tafi zuwa wajin ne wasu zuwa wancan wato kogi na ne kenan wasu kuma sun tafi wal hijaz wasu ma sun gangara hakan shiga kasar saudiya lil musharakati fi hadha hadath al azim domin su fatan su fatsam din almahdi ya bayyana shi kenan da kai su tafa kun fahimta kamar yadda yahudu suka rika yawan hijira har suka zo madina suka zauna tunanin cewa manzo zai bayyana kuma a wannan wuraren fatan ya bayyana ya bayyana cikinsu ko mutanenmu da dama yau da suke a sudan zaune suka zama 'yan ƙasa suka zama suna da ƙarfi wasu sojoji wasu kaza wasu kaza duk sun wasu su sababin tafiyar su hijira suka yi ana kururuwa cewa almahadi ya bayyana za a gaya masa tafa wasu suka wuce sudan din suka kara samarka wasu kuma suka tsaya wannan kogi ne ne an gane da kyau wannan ya daɗa ƙarfafa fashi ba a lokacin ya rika ganin tofa ya kamata shi ma dai fito ya ce ne almahadi falamma alana muhammad ahmad mahadiyatuhu huka an-nasa bima kanu yatarqabuna lokacin da shi wannan muhammad ahmad ya fito ya da'awa ya yi ilani na wannan mahajiyarci na shi ya hudu ba ma mutane a lokacin kawai sun shiga duk abin da suke jira ne ya bayyana ya bayyana abin da suke jira ya faru ya faru wannan shine ne almahadi tun da dai mu mun hijira dama an ce ƙarshen zamani zai bayyana kuma shan usmanu ya gama jihadin shi tura sun dando da wannan shi ne ma almahadi kawai kun ga wannan dalili na farko saniyan lan ma tare da sheikh muhammad sharif muhammad ahmad min dariqatihi istada'ahu sheikh al-qurashi marhaban bihi wa zawwajahu ibnatahu an-ni'mah wato lokacin da shi wancan muhammad sharif ya kori wato muhammad ahmad daga ɗariƙarsa to san sai wani shehi ana kiran shi a shekun ƙorashi shi ma babban shehi ne na shi ma ɗariƙa ɗin da na shi almajiran ga kamar siyasa kenan ko in wancan fatin ta koro ka ya ka auka yawa to zaura haka zai shi wani ana ce mashi a shekun ƙorashi tarar kuma sai ya karfi muhammad ahmad marhaban bihi ya karɓi ya ne masa maraba wa zawwajahu ibnatahu ya aura masa 'yarsa, mai suna ni'ima haka shi ai abu yayi ko kaga shi ta sake ya yayi kyau dan yanzu ga nan da aure da komai to da haka wa arafa da murida husane wa tsane wato tawaqun ila al-mahdiyya sai shi wancan muhammad wato ainihin mai suna a shekul ƙorashi sai ya karanta muhammad ahmad ya fahimce shi psychologically ya fahimci wannan mutumin ya kwaɗaiki sosai ya yi zurbi wajen son mahajiyancin nan saboda haka fa mahadi da sabila ila zalik kawai shi ya ga tun da inda yake so kenan kuma shi ya yake bari kawai da ta shayi masa hanya Kuna bai ku ka za ka abuwa yanzu ya je inda za a daɗa zuga shi ke fa zakara lahu qabla wafatihi bi qalilin to ka ji wani wata fitina gabanin rasuwar shi shekul korashi da kaɗan sai ya gaya masa cewa inna zamana zuhurin mahajin muntabar hana Haƙiƙa lokacin bayyana almahadi wanda ake sauraron zuwa sai ya riga yayi a adab da zai rasu ya gaya mai wannan wa inna alladhi yushayyidu ala ala darihi ubatan sannan wa yaqtalu auladi huwa al-maqdil kuma farkon wato wanda zai gyara kabari na ya maka kubba a gyara shi a sa mai abuwan da ake sa kabari duka wannan shi shi shine zai maka kabari wannan sannan kuma shi ne zai ma na wato kaciya suna jin makonci magana kaf da zai rasu ke gaya mashi cewa almahadin fa ya kusa bayyana kuma shi annan almahadin shi zai ma na kaciya kuma shi ne zai gyara ne a mai da shi kofa hasan kofa ne ka je ƙabar shi kuma ne menene ka maka kofa ko ana zuwa ana kewayawa ana abin nan to yake shi wannan shi ne zai wannan inna lillahi wa inna وتوفي الشيخ القرشي في أواخر سنة 1020 وتومئتين سبعة وتسعين هجرية faɗan kuwa na nan shekara ta dubu ɗaya da ɗari tasa'in da bakwai sai wannan a shekul ƙwarashi malamin muhammad ahmad wanda ya kare kuma wani ya ba shi auren ƙa Ta ya shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin kenan kuna gane ya kyau walam yakun hunaka mani'un li Muhammad Ahmad min tahqiqi hadhihi sai zama a gaban shi ba wani wanda kuma zai sha gaban shi ba wani da zai hana shi tabbatar da sharɗan nan da wancan shekul ƙwarshi ya gaya masa cewa wannan shi ne zai sana da sana ba wani tun da shi ne babban malami wanda zai mace da to shi ya faɗi kuma ya rasu ka ga yanzu cewa yanzu ya kuma shi ne kenan yanzu shi ne shi da an na hafahla jimina ga shirkan suna da sauki yi ma ɗayansa kaciya sannan yi ma kabarinsa kofa sannan shi kenan ina uku abin da ake fata ko fa jama'a salatu mi'atin min ihe sai ya tara mutum ɗari uku cikin su tun ya buɗe karatu ga almajirai kaga dandana ko ka san shekar duk inda wani ya buɗe dandana zai yana da majiya ko ba ku fahimta ba zo ga ka suke ba sai ga mu ce zo ya kafa abu nan sai ka ga yara sun taru za su iya ba da jinin su da koma su akan shi ba ba ka ki san ba shi ɗan shekaru shekara ashirin shekara sai ga mutum ya haɗa bala'i da matasan da nan za su iya ba da jinin su akan shi to haka nan sai ya tsara mutum ɗari uku wa zahaba ma'ahum ilal halawi ya tafi da su zuwa wani wuri da ake kiran shi halawi wato wata mantika ce a sudan ɗin وشيد القبة من اللبن الأخضر أتنجد ويوان القبة إيه وتتا وتكورا أبنى من يجي كل شيء توبي wannan ta shawar zumanu ma haka aka ce ba farawa ya zuwa gyara ta ko ya sake tunda shi ba addini gare ba yana da addini sai rushe ta kawai a gyara wani shi kenan makabarta dai inda aka bi da su amma a maga cewa ne a gane ada ba ta ba da sai a rushe kamar da yi ya aiki muhazin da zabar zuwa yaman ya aiki yi na ali zuwa yaman duk kamarin da suka tare ya wuce tsawon ɗani ko ya share shi kawai to haka ya kamata sokoto da aka karu mai addini in ya zo wannan gubbarin zai rushe shi a baje wurin gaba ɗaya ya zama kamar yadda sauran makabartu suke zuwa shekara ashirin talatin amma mace na kabar shi ake ya kamata an taimaka mu addini kenan kuma an taimaka mu shehu da dukkan hanyar ba. amma da yake jahilai kullum ake sa masu mulki kowa ya zo sai kara mu niyyar gishiri yadda za a ci gaba da har yanzu akwai masu zuwa suna kewaye kabarin shehu kuma suna roƙon shi ya ba su shari Allah ya tsaka to haka shi ma sai ya tafi wancan garin ya fara neman ya cika shar'i na farko tun da shehu ya mutu sai je samu haka yau kubba koriya kun gane da cewa yaka zuwa ka samu kabarin shehu wa katana an jali she alkwarshi an jar su wake kira da aulad kun gane da kyau ta na tsatso sai ya ji masa kokaci a kaga shirkin biyar biyo ciko ba da wato ainihin wato ba da akadin kuhudi ala kasirin minan nasi bitasdiqi da awahu qabla an yasda'a biha bayan ne mana na nasa ya gaya musu gafa abin da ya faru za ku yi alkawari ga abubuwan da zan yi in na gama ku kuma za ku gaskata ni kan da'awata da zan yi ta mahajiyarci ina jin ba ku fahimta ba shehi na ya ce bayana almahadi ta kusa kwanan nan kuma ya ce almahadin nan zai ma ya sakace tunayi kuma almahadin zai ma kabarin ka kuba na yi kun gana shirin ɗaju wato shaitan haka yake ruwa buguwa abin na uku shine wanda aka fara don alamu alamun zai fi fito ya awar. salisun shine wabaina maka na ya amadu fi na ɗin kubba daidai lokacin da aka je ana gina wannan kubba ta shaidi إذ وفد عليه أهد المشعوذين المنجمين من بلاد الغرب فارئ القامة قوي الجسم سيقوم جاوان متنشي كما يتهو ونتندم ونتندم فرح ونتن كوري غاتي كنن من المنجمين فصير bugun ƙasa يصير المنجمين ne munajimi wanda suke bugun ƙasa su ce kaza zai sai ya zo daga garin gar wato yammaci kinan biladul gar ke kira da irin su tunisia su ita algeria kuma girgin na kiran su biladul gar to sai zo daga nan area wato irin ne fari ulkama irin wani dogo haka kasu haka irin wannan masu harkar cin wanda za ka ko za ka yi shirgege ko ba ka yi zagan su ba za ka yi na ke malar na yi nan in ya lushe ka sai ka je ka fage to irin shi ne a wurin jiki mai ƙarfin jiki shi ne ga ƙato wa mata da nazurhu ya ƙawala muhammad ahmad hatta saɗaɗa makashiyar alai wai yana kallon shi muhammad ahmad wannan mutumin da ya zo Katin mutumin ɗan dabo ɗan ɗan iska za mu ce yana zuwa yana kallon shi kawai sai ya faɗi sumanni gaban shi kuna bayanta ya faɗi sumanni walan yusik min ghashiyatihi illa ba'da sa'ati bai farka ba daga suman da ya gaban Muhammad Ahmad sai bayan tsawon wani lokaci ba da sa'ati bayan sa'a guda walamma afaqa ada fa nazara ila Muhammad Ahmad wannan ibn kuskure ne ku shi bayan da ya sake farkawa wannan da ya tsaka mutunan ya zo daga garin magari kuna gani wa ya farka ya sake kallon muhammad ahmad kuna gani wa faƙaɗima bi musafaha ya matsa don ya musafaha da shi fa uku ne alaihi maratar sai aka sake suma da shi ba ku fahimci magana ba ya zo gosin ido biyu da muhammad ahmad ana ginin kubba ta kabari kawai da ya faɗi su bane can aka ne sanan da farko ya sake tashi ya tafi suka sake ido biyu ya kai hannu za su masafa wace sake aka sake su mata shi eh kuna fahimta da kyau ثم أفاق وتقدم إلى محمد أحمد حبوا على الأرض sannan ya sake farkawa ya gaba dai ya wajen muhammad ahmad amma da rarrafe ba bai iya tashi ba sai dai da rarrafe ake tafiya ba ka zai duhu sai shi muhammad ahmad ya kamo hannun shi inda yanzu da rarrafe ne a gari ya kamata a kama hannun shi ko wa shara'a fi takdirihi sai wai ya fara sumbantar shi na ta sumbantar kuna ganewa wa huwa yartadi wa yabki shi kuma wannan sata mutune yana ta karkarwa yana kuka yana karkarwa yana kuka faƙalin lahu muhammad ahmad man an ta ya rage sai muhammad ahmad ya ce da shi kai waye kai wannan mutum waye kai ko ma shi anuka me damuwarka ƙalin sai ce ya sayyidi ya shugabana ana abdullahi bin muhammad ko a wadi toresh zaki ji sunan kamar da na arna haka mutanen kwanan sa ba wai ni ne abdullahi dan muhammad mai lakabi da wannan kalmar ga ta nan ne karanta ta ma'aiki ne ya ce min kabilar ta aisha daga kabilar nan ta aish mana kabilar sanan ya ce ko daga nan nake wa karsane sanitu bi salahika wato bi salahika fi da gari na ji labarin cewa sai mutum ne na gari a can garin magrib ko a nan da ji labarin sai mutum ne na kwarai fajitu da ya kuza ɗariƙa ta shi na zo in ta ɗariƙa a wurinka sun sanar ɗariƙun sun ba su sai da ka tafi ɗariƙa kamar ita ce addini ko kasan nan ƙasan ma ce an kyau na lokacin har sai a rika ce an ba ka da shehi na ɗariƙa to kai kamar wato haka dai kamar a ce maka kajiri ne ƙarar ba za a faɗi ba amma ji ake kamar ɗan ƙaramin murtaji ne dai dole sai kana da shehi ko wancan ko wancan ko wancan amma ka zauna nan annabi kake bi kada shi ne manzanka sannan ji kake bi wannan ba ta ba ba fa shehi da ke kuwa maka qur'ani da sunna a a shehi na ɗarika wanda ka karɓi ɗarika wurin shi to yana zuwa sai yace zuwa ne in karɓi ɗarika ka wa kana li abun salihun min ahli kashfi ina da mahaifi mahaifi na mutum ne nagari nagartacce amma yana daga cikin ahli kashfi wanda ake masa kashfi wasu da ya kai ta kwanan ya ke matuka da za a yi mashi kashifi Kuma an maka kashifi to shi ke nan kuma yanzu sai kana ganin abin da wanda ba ya masa wasu ba sa gani ko an yaye maka abubuwa ke nan yana za ka fara kamar gaza Allah ya sauka to wai babansa shi yana cikin waɗanda ya ci na matsayin wa kad kamla wa faki ji shi baban wa gabanin mutuwarsa ya ce man innaka satuqabilu mahajji wai kai na su ke biya ba kai da sannu sai ka je ka yi muƙabala da jama'a wani muna fahimtar da ake tsaro a jin wata kunu wazirahu kuma kai ne za ka zama wazirinsa ta ga ana gina ƙuba an yi mayara kaciya ana cin gina ƙuba ga wani ba a san daga inda yake ba ya zo ya suma ya farka ya suma ya farka an ce da mai ina ya ce ga shi baban shi mai kashko ne amma yan yaye ma babansa kina nuna mai babansa ya gaya mai da sanni kai za ka je ka mukabala da almahadi kuma kai ne za ka zama ta. wa kada akbara ni da alamatul mahadi wa sifatihi ko baban nan nawa shi ya gaya man labarin alamomin almahadi da irin sifofinsa falamma a nazari alaika? ina zuwa kallona yana aukawa a kanka na ganka wara aiki fi kal alamati allati akhbarani biha sai daga duk alamomin nan na alfarki da babana ya ban labari to duk ga sunan sun bayyana kai kawai kuna bayanta wato ainihin su ne zai ce irin tsofin da akbarani biha walidi da ainiha ga ƙara ƙararra su ne kawai ma nake gini alamomin fafta haja ƙalbi da ru'uyati mahadiyin la ka gidan Allah tsoho kuma sai ya fara wa ka zufa wata ake fara so yana karkarwa yana kuka fikira ce sai na fara fa zuciya ta ta rika farin ciki ta na annashuwa da ru'uyati mahadiyin la da yadda ta ga mahadin nan na Allah sannan wa khalifatihi kuma wanda yake khalifansa a ban kasa wa rasuli kuma khalifan manzansa kawai yanzu zuciya ta tsara ke da farin ciki ta ga almahadi kawai ga shi na almahadi ya ga shi wa min shiddatil farhi alladhi shamalani ne alladhi ra'aytu ana nan abin da ya yi lullufe ne na farin ciki ta ga abin da ya faru na a gaban ka na sune na faɗi magashiyar farin ciki ne kawai ya rufe ne lullufe ne shi sa ki ga abin da ka ga din nan na gaban kuna jin wannan tatsinyuri wala kad sada fa hadha kalam qabulan wa hawan fi nafsi muhammad ahmad wani yake ga wannan magana ta wancan mutumin da ya taho kata mutumin ko da ji yanayinsa da maga abubuwan ta kasan hanyar fara ko to maganganunsa sun dace da zuciya kan zuciya wacce take wato qabulan wa hawan bi Muhammad Ahmad dama abin da ke zuciyar Muhammad Ahmad kenan ya sami wani ya fito ya ce kai da almaki ko sai shehin shi shehu ƙwarashi ya fara gaya mashi can wancan shehin in maganar ta farko gaske ce ya hana ya ƙi yadda shi wancan muhammad shari shi bai yadda ba ko da ya zo wani wannan shi ko dai zo gaga abin da yake so kawai ce kai wannan shi nan ya buɗa mai kofa kaga sai kuma ya sake samun wani ya zo ya rika karfafa shi ya dace da son zuciyarsa waja a kan lima zakarahu shekul qurshi abin ya zo ya dace daidai da abin da shi shekul qurshi ya faɗi shi ma wa kana da hadhihi tamthiliya allati kama biha ta'ayushi دور خطير في علاج ظهور المهدي السوداني المزعوم wannan wasan kwaikwayo wanda ainihin a ta'ayi shi ɗan wancan kabila ya gabatar wancan hata mutum ko wasan kwaikwayo ne ya ba da gudunmuwa babba mai haɗarin gaske wacce ta sabbaba shi wannan muhammad ahmad ya ga kawai ma ya fito kawai ya shela Da nuna kai fushi ne ne da kawai ya daga taimakawa ko ga yadda shi ɗan sai ya taimaka ma shi ɗan sai shi ɗan sai ga ya aiki haka ake samu har yau yan uwa shi yasa kullum ake cewa ke kokari ka makalkale ma malaman sunna ka ce wai kai kana da aqida da waye ba komai za ka yi malamin malaminka kai in ya faɗi magana za ka iya gane daidai da ba daidai ba a'a dan yana nan yawa gaya maka shubha gobe a gaya maka jibi a hankali sai a sassa da da ka sai kaga ka fara shakka kan gaskiya ka fara yarda da abin da ba gaskiya ba shi yasa kullum ake so ka tsaya kullum dan uwa akan hanyar magabata kar ka yarda ka buɗa mu shaidan kafa daga nan zai shigo ka kaga can abin da muka ji na tarihin karatun shi abin sha'awa amma saboda akwai wani abu a zuciyar shi da yake so sai ya jinjina karatun nan gaba za mu ji in muna da rai karatun mu na gaba lokacin da ya fito karara ya ce lanta na cewa ta shi da Allah Allah ya mu dace Allah ya shirye da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi binta nuna mana karya karya ce ba mu yi guje masa karanta tarihi yana da amfani domin da abin da ke faruwa a yau sai ka rika ganin ashe an yi irinsa a baya Allah ya sa mu gani